يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullah Barkon mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da hudu ga watan zulkaida haka ne watan goma sha ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da shida miladiya ina mana barka da dawowa daga hutun azumi ina fatan dukkan ibadojin da muka yi cikin ramadan ubangiji ta ala ya sa su zama karbabbu kuma ubangiji ta ala ya sa a bayan ramadana mu fi kyau sama da a cikin ramadana goban mu tafiyau din mu jibin mu kuma tafi gobe ubangiji ya tabbatar da mu akan gaskiya cikin maganganun mu da ayyukan mu ya tsare mu sharrukan kayukan mu da sharrin shaitan na mutum ko na aljan dan ba manta ba a wancan lokaci a inda muka tuke cikin suratul jasiya a cikin suratul jasiya din kuma a karshen aya ta biyu haka ne wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun yau za mu tashi farkon aya ta uku. mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله afala tazakkarun ubangiji ce afara'aita ta kaza ilahahu hawa ba ni labarin wanda ya riki abin bautarsa ya zanto shi ne ubangijin wato ya riki son zofiyarsa ya zanto shi ne ubangijinsa alhawa abin da rai ke so wanda ya ci karo da wahayin da Allah ya saukar akan wani annabi cikin annabawa alhawa a lokacin annabi Musa shi ne duk abin da ya saba mu taura kamar yadda alhawa a lokacin annabi Isa shi ne duk abin da ya saba wa karantarwar linjila alhawa a lokacin annabi Dawud duk abin da ya saba wa littafin zabura alhawa a yau da gobe da jibi a zamanin manzon Allah shi ne duk abin da ya saba wa Qur'ani ko ya saba wa ingantacciyar sunna wannan abin shi ne hawa ubangiji ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ba ni labarin wanda ya riki san zuciyarsa a matsayin ubangijinsa a nan wurin waɗansu malamai suka ce akwai taqdim da ta'khir yadda zance yake afara'aita man hawa hawahu ilahahu wato wanda ya riki san zuciyarsa ya zama ubangijinsa ko da ba haka kalmomin suke ba a jere ta fuskar ma'ana in za ka faɗa da hausa haka za ka faɗa don ma'anar ta fito domin in ka bi ta a yadda jerin kalmomin yake a fara fara'aita mani taƙala ilahahu hawahu shin kaga ko kuma ba ni labarin wanda ya riƙi ubangijinsa son zuciyarsa ina jin ba za ku ji daidai wadai da ba amma wanda ya riƙi son zuciyarsa a matsayin ubangijinsa to lafazin alhawa din kenan son zuciya duk abin da yake so wanda ya saba wahayi kamar yadda na gane gabatar to yadda mutum ko zai rike son zuciyarsa a matsayin ubangijinsa shine ba ruwanci da mai Allah yake so a yi ko mai Allah yake so a bari duk abin da ya masa daɗi a zuci kawai sai ya bi gobe ya ga wani abin ya burge shi sai jefar da na jiya gata in ya ga wani ya kayatar da shi sai jefar da na gobe kullum shi baya tare da wahayi domin wanda yake tare da wahayi kullum yana kan tafarki guda ɗaya ne baya canjawa in ya bar wata sunnar zuwa wata sunnar ne in ya ji wannan yayi yayi sai kuma ya canja ya nau'anta dan ya kara samun karfafi da lissafi amma wanda kaga ya dauki abu girin-girin sai ya watsar gobe ya dauka ya watsar to san zuciya yake bi amma wanda yake bin wahayi baya haka la ya tanakkal amma wanda yake bin hawa kasiru tanakkal ya tanakkal min millatin ila millah wa min tariqatin ila ukhra wa min sabilin ila sabilin akhar kullum sai ga mutum kasiru tanakkal ina ba da fahimta. to ke ne mani man hawa ku ma ne ce ai taraka can huda ya ki bin shari'a ila can hawa ya koma biyayya ga son zuciya an al-ibada domin hakikanin ibada bauta ga Allah ba yattiba'u awamirul ma'bud shine bin dukkan wani umarni da abin bautar yayi na nawahihi da kuma ne santar abin da ya hana fa ya abudu bi zalika hawahu wanda bai yi hakan ba sai kaga ya je yana bauta wa son zuciyarsa min hajarin ba'da hajarin irahu ahsan yau ya bauta wannan dutse goban ya ga dutsen da biji ke kuma sai je masa yau ya bauta wannan hoge goban ya ga wanda ya fi kayatar da shi kuma sai bauta masa ittakhadha ilahahu hawahu ubangiji ya ce wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya fatar da shi bisa ga sani lafazin ala ilmin الجار والمجرور يتعلق بالحال كنا أضله الله على علم الله يا فتن تشي بس كسني malaman tafsiri suka bayar da zance guda biyu zance na farko ala ilmin min Allah sabiq ubangiji ya batar da shi bisa ga sanin Allah din cewa wannan bawa ya cancanci bata tun azal ubangiji ya sa shi cikin batattu wato anan ilimin yana koma zuwa ga Allah subhanahu fassara ta biyu wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya fatar da shi bisa ga sani wato ya bata ba dan jahilci ba yana sani ya bata ya san tafarkin shari'a ya kibi ya san sunnar annabi ya kauce mata zuwa ga bid'a ya san tafarkin tauhidi ya kauce zuwa ga shirka ya kauce zuwa ga wani abin da ba tauhidi ba kaga adallahu Allah ala ilmin kenan Allah ya ba mutum ilimi amma yake yin aiki da ilimin sa Allah ya ganar da mutum shari'a ya kibi irin yadda Yahudawa suka yi falan ma zago azaba Allah qulubahum to kowane ɗaya daga cikin wannan tafsiri ne mai kyau kuma ba sa cin karo da juna suna kunsan ma'anar juna ne musamman zance na biyu ya kunshi ma'anar farko ko ka ce yastalzimuhu don lokacin da aka ce mutum na da ilimi ko ya bata bisa ga saninsa to eh ya bata bisa ga saninsa cewa shi mai ilimi ne kuma ya gane gaskiya ya bi? sannan kuma ya bata bisa ga sanin illa bisa ga sanin Allah cewa wannan dama tun ya tantance bata wa adallahu Allahu ala ilmi wa katama ala sam'ihi wa qalbi ubangiji ta'ala ya sanya rufi ala sam'ihi bisa ga jinsa wa qalbihi da kuma zuciyarsa falam yasma'il huda ba zai saurari shiriya ba saurare nabi wa lam ya'qilhu ba zai hankalci shiriya ba wa ja'ala ala basarihi ghitawa sannan ubangiji ta'ala ya sanya rufi akan ganinsa ay zulmatan falam yubsir al-huda wato wani irin rufi ko yana akan ido wanda za ta hana shi ganin gaskiya lafazin gishawa haka yake a kira al-jumhur a kira al-hamza wa kisa'i wa ja'ala ala basarihi ghashwa da ghashwa da gishawa duk ma'anarsa daya al-ghita murfi wanda zai hana mutum gani wato kenan jin sai yana ji amma zai saurari komai ban da gaskiya in ya saurare ka ba zai iya fahimta ba zai iya hankalta ba ganin sai yana gani amma zai kalli komai ya masa kallo na fahimta ban da gaskiya zuciyarsa na iya haddace waɗansu al'amurra waɗanda suka shafi rayuwa amma ba zai iya fahimtar wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba saboda Allah ya sa rufi akan zuciyarsa Allah ya tsare mu daga wannan sai ubangiji ce fa man yahdihi min ba'dillah wane ne zai iya shirye da shi baitin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya zai shirye da shi baitin Allah A afala tazakkarun shin ba za ku sanya tunani ba ba za ku ɗauki wa'azi ba ku gane cewa shari'a a hannun Allah take ba a hannun kowa ba kuma dukkan wanda Allah ya batar ya tabar da shi ba wanda ya siye sire da shi wato ya kamata ku gane wannan sannan ku gane ba a neman shari'a din sai a wajen Allah subhanahu wataala tafarkan shari'a ta hanyar sa ne kuma neman tawfiqi dacewa akan shari'a kuma dai a wurin sa za a nema ma'ana ta hanyar wahayin da ya saukar ne shari'a take ba ta hanyar wani abu daban ba sannan kuma shi za ka roƙa ya baka tawfiki akan shari'a Don ko ka karanta wahayi in baka dace da tawfiki ba sai ya zanto cewa baka dace da shari'a ba Allah tsare mu wato dai wannan aya tana nuna zargi akan dukkan wani mai mai bin son zuciya ɗaya daga cikin magabata cikin salaf cikin sahabbai yake cewa duk inda aka ambaci alhawa a cikin alqur'ani ba a yabe shi ba an sa masa zargi ne duk inda hawa ya zo يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذا الهوى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min waliyyin wala duk inda hawa ya zo abin zargi ne a cikin alqur'ani shi yasa aka korewa manzon Allah shi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma dawa ad-dalal shine jahilci al-riwaya shine ne al-hawa din da wani lafazin daban da wani larabcin na daban ma dalla sahibukum yani lam وما غوى يعني لم لم يتبع الهوى صلى الله عليه وسلم Allah tsari waɗansu malaman suka ce lafazin alhawa alif da lam sai ha babba da wau da aluja akan ya ara ai asalinsa alhawanu ne sai aka cire masa nunun dinsa shi ne wani mai hikima ke cewa nunul hawani min alhawa masruqatun fa a hawita faqad balagta hawana nunul hawani min al hawa masrufatun asalin nunun din da ke cikin kalmar al ai a cikin al hawa take sai aka dauko ta aka kawo ta al hawanu fa in ko har ka bi son zuciya faqad balagta hawana ko faqad laqita yana tare da mai kaskanci da wulakanci Allah kare aya ta gaba وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقالوا سوكا فريسة لنك سوى ما هي إلا حياتنا الدنيا ما هي وانا لا يوابا قومي بتي إلا حياتنا الدنيا فاتي لا يواتي تامت تام فيها الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا مموت يا أم سرايو kamar yadda iyayenmu suka mutu mu muka rayu bayan su shine na mutu na haya abin nufi mutu aba wa yahya al-aulad iyaye su mutu ya'ya kuma su yi su rayu suka ce kawai haka a ɗabi'anta duniya suke tafiya ba da gudanarwar mai gudanarwa ba ba da kaddarawar mai kaddarawa ba ɗabi'a ce nesa ce haka abin yake wani ya mutu wani ya rayu wani a haihu wani a haife shi wani kuma ya mutu na mutu wani hayakin waɗansu malamai suka ce a nan wurin akwai takadim da ta'khir wato na haya wa namutu ne amma sai aka mai da shi namutu wa na haya ma'ana za mu rayu sannan ko mu mutu waɗansu malamai suka ce alwawu a nan gurin ta dullu ala mutlaqil jam'i li'an al-ataf bil wawi la yaqtadi at-tartib wawun din tana nuna faruwar guda biyan ba tare da tantancewan wanne ne yake fara faruwa ba amma duka guda biyan suna faruwa sune al da alhayatu. amma ayar ba ruwanta da tantance mana wanne ne yake fara faruwa dan kowane mai hankali ya san wanne ne yake fara faruwa a tsakankanin su ina ba an fahimta ake ba magana fassara ta akan cewa akwai takadim da ta'asir yana nan at-tartibu ala aslihi tartibin yana nan jerin zubin kalmomin yana nan a bisa ga asalinsa waɗansu malaman suka ce na mutu wato marhalar da muke ciki ta kafin a haife mu marhala ce ta mu mutattu ne a lokacin wa nahaya bayan kenan an haife mu an rayar da mu kenan da haka da shine da mutu wa nahaya din wani ɗaya cikin waɗannan fasarori yana da mashiga ta harshen larabci kuma da dalilai shari'a da suke nuna abinda dai aya take to mana shine kafare sun yi inkarin tashin kiyama sun ce ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya suka ce kuma wa ma yuhlikuna illa dahr ba wanda zai kace mu sai zamani sai yau da gobe lafazin addaharu shine marrul ayyami wal layali shudewar yini da dare shine addaharu suka ce duk wanda kaga ya mutu yau da gobe ne duk wanda kaga an haife shi kuma yau da gobe ne kaga anan wurin sun kore yiwuwar tashin kiyama sun kore yiwuwar kaddarawar ubangiji da gudanarwarsa game da al'amura suna inkarin tashin kiyama kenan wa ma yuzlikuna illa dahar ubangiji yace wa ma lahum bi zalika min ilmin Malamin lahum bidhalika min ilmin ba su da ilimi kan abin da suke faɗa in hum illa yazunnun ba komai suke bi ba face kawai suna yin zato ne amma ba yaqini suke da shi ba a ka'ida ko abin da ya shafi itikadi ana buƙatar yaqini ne zato baya da amfani inna zanna la yughni min al-haqqi zato baya wadatar da komai idan an riga an ce wato ainihin ga gaskiya wato kenan lafazin addaharu zamani yau da gobe hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yu'zini ibnu adama yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar yace yu'zini ibnu adam dan adam yana tutar da ni inji Allah yana yi mun ba daidai ba yana dingina kasa zuwa gare ni yasubbu dahar yana zagin zamani yana zagin yau da gobe wa ana dahar ni kuma ni ne mamallakin zamani ni kuma ni ne mai halittar zamani mai gudanar da zamani biyadi al'amru al'amarin komai a hannuna yake ukallibul layla ina sarrafa dare da kuma yini wannan lafazi na wa'anar ana daharu waɗanda zai fassara shi kai tsaye su ce ne mai zamani kan haka ibn hazm al-zahiri ya mayar da addaharu cewa yana daga cikin asma'ullahi al-husna yadda Allahu da ar-rahmanu da ar-rahim da al-malik al-quddus suke sunayen Allah to haka addaharu ma suna ne cikin sunayen Allah aka ce menene hujjar ka yace wannan hadisi yu'dhi ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad sai malamai na sunna suka yi masa raddi cewa ba daidai bane abin da ka faɗa addaharu baya cikin asma'ullahi husna domin addaharu halitta ne shi kuma Allah shi ne mahalitti babu yadda za a yi mahalitti ya zama halitta ko halitta ya zama mahalitti littabayun tam bainahu ma min jami'i wujuh saboda sun ta bambanta kowace fuska ba wata hanyar kamanceceniya tsakanin al-khaliq wal makhluq tsakanin al'abid wal ma'bud tsakanin mahalicci, da abinda halittarsa aka yi da haka ad-dahru zamani ke da haka fassarar hadisin shine wa ana daharu, ko dai kace ana maliku dahari, dahri ne ne mamallakin zamani wa ana al-mutasarrifu fi ad-dahri ne mai sar mai sarrafa al'amura a cikin zamani wannan fassarar ba ta wuni bace dan jelan hadisin na nuna ta sai ce biyadiyal amru uqallibu al-laila wan nahar shi ko addahar dama shine al-lail din kuma shine ne an-nahar sai Allah ce uqallibu al-laila wan-nahar ina sarrafa dare da yini wanda dare da yini din kuma sune me sune zamani sune addahar kaga kenan akwai al-muqallib alladhi yuqallib wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ismul fa'il kenan akwai al-muqallab wanda shi ake sarrafawa wanda kuma shine me zamani al-lail wan-nahar wanda shine addahar Da haka wa ana dahru ne ne mamallakin zamani ne ne mai sarrafa zamani ne ne mai gudanar da zamani amma ba wai ne ne zamani ba Faɗin cewa Allah ne zamani wannan kuskure ne Allah ne mahallicin zamani mai kawo zamani mai sarrafa al'amura cikin zamani wannan ita ce fassara ta daidai wato ayar dai tana zargi ne ga mutanen jahiliya waɗanda suke dingina al'amura da suke faruwa alhawadis zuwa ga zamani dan haka idan aka yi wani yini da mutum bai samu riba ba a kasuwanci ko ya samu wani turgaro ko hasara sai ya zagi wannan yinin idan an yi wani dare da ya sha wahala sai ya zagi wannan daren ganin cewa daren ne ya dawo masa wahala idan an yi wani ne da ya ji daɗi sai ya gode wa wannan yinin to kaga da daɗin da wahalar da ribar da karayar da tasgaro da cigaba ko faduwa dukkaninsu a hannun Allah yake dan duk abin da ya samu mutane inna musiba ne daga ubangiji ne ma asaba min musibatin illa bi idnillah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika ala allah yasir likay la ta'tu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum duk abin da ya faru da wata musiba Allah ya kaddara ta faru idan kuma ni'ima ce ita ma daga Allah ne an gane ku wa ma bikum min ni'matin فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون إن يمسك الله بضر فلا كاتب له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير وإن يصيبك بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من جاء من عباده أبن يسامون الخير لجريك لي كيف هكا ضد جريك أتي زامني با أبن جنا مسا الخير كومي ko sharri kar ka dingina riba ko rashin riba zuwa ga wani kwana cikin kwanakin yini ko laraba ko alhamis ko juma'a ko asabar ko lahadi ko litinin ko talata ba sa kawo alkhairi ba sa kuma kwace alkhairi ba sa kawo ni'ima ba sa kuma kwace ta ba sa kawo riba ko kwace ba ha karka dingina cikin wata cikin watanni ka dingina wani alkhairi zuwa ga wani wata ka dingina wani sharri kuma ko zuwa ga shawwal ko zuwa ga safar ko zuwa ga muharram duk wannan yana cikin maguzanci daga cikin abin da mutanen jahiliya suke yi ana dingina dukkanin al'amurra ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ba da fahimta in za a nema na alkhairi sai a nema a wurinsa in za a nemo tsari daga sharri kuma sai a nema daga wajensa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ubangiji da ala ya kai to magana su wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun ba abin da suke yi face da su tallafi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا أنكرن كامت آيوهم halin kasancewarsu bayyanannu ma'anoninsu na fili yadda kowane mai hankali zai iya fahimta ma kana hujjatahum ba wata hujja da suke da suke da suke da ita a hannunsu illa an qalu fa dai kadai sai ka ji sun ce itu bi ina in kuntum sadiqin ku kawo iyayenmu da suka mutu a damana in har da gaske ne cewa za a tafi kiyama za a mutu a tafi, kuma a yi hisabi kuma a sa waɗansu a gidan ni'ima kuma a yi wa waɗansu azaba haka kafirai suke cewa duk lokacin da aka karanta musu ayoyi na Allah madaukakin sarki bayyanannu da suke nuna wajen su imani da Allah da yadda da tashin kiyama da abin da ke cikin yinin na hisabi da awan ayyuka da tabbatar da dan adam a mazaunin sa na karshe ko aljanna ko wuta sai su ranka cewa su ba yadda ba cewa in za a mutu in an mutu za a farfado sai fa in mai wannan magana ya yadda ya raya musu iyayensu da suka mutu a da da kakanninsu da suka mutu kakansu in har sun gan su ganin ido a yanzu to ya zama hujja akan cewa eh gobe kiyama za a tayar da mutane haka suke cewa ina fatan kun fahimta aya ma kana hujjatu ba wata hujja su bata kasance ba illa an kalo face kawai su sun ce itu bi aba'ina in kuntum sadikin ku kawo mana iyayenmu in haddasa sai kuke yi to me yasa aka kira abin da suka ambata da suna hujja malamai suka ce an ambaci abin da suna hujja ai ala za'abihim a bisa gari a wasu su hujja ce wannan Gani suke in sun fadawa manzo da waɗanda suka yi imani da manzon kawo mana iyayenmu to kamar sun kawo hujja ta karfi wadda babu hujja da tafi ta karfi amma wannan ba hujja bace ba a mizanin hankali ba hujja bace a mizanin shari'a ina fata an fahimta ma'ana an ambace shi da sunan hujja alamu wa taqdim a bisa ga aqidar su hujja sai ubangiji ce kulillahu yuhyikum kace da su ubangiji ta'ala shine zai rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma shine zai kace ku thumma yajma'ukum ila yawm al-qiyamah sannan shine zai tattara ku a yinin da ake kira yawm al-qiyamah la raiba fihi wanda babu wani kokonto game da haka walakin na aksar nasu la wani. sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba to malamin suka ce ina mu baka dacewa da juna tsakanin abin da suka nema da abin da aka ba su na ansa su sun ce wa manzanni ko manzo da wanda suka yi imani da shi in tu bi aba'ina in kuntum sadiqin ku kawo mana iya mu inda da kuke ce. idan manzo da wanda suka yi imani da shi suna so su biya musu bukatar su shine sai su yi mai sai su rayar musu da iyayen nan. to amma a madadin haka sai aka ce kul ka ce da su Allahu yuhyikum thumma yumitu ubangiji ta'ala shine dama ke rayar da su sannan kuma shine zai karɓi rayuwar ku idan kwanukan ku sun kare thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sannan kuma shine zai tattara ku a ranar tashin kiyama yinin da babu kokonto a cikin sa walakin aksarun nas la ya'lamun a nan gurin kila wani ce to ai babu dacewa da juna tsakanin abin da suka nema da abin da aka ba su na amsa malamai suka ce akwai dacewa da juna dacewar da junar ita ce su sun yarda cewa eh ubangiji ta'ala yana rayarwa domin jirin jikinsu ya nuna musu akwai Allah da yasu don ba su suka kawo nan kuma am ko min ghairi shay'in am hum al-khaliqun am wati as-samawati wal ard bal la yuqinun shin zai yi kawo a halitta su ba tare da mai halitta ba ko kuma zai yi a ce su ne suka halitta kawunan su shin zai yi a ce su ne suka halitta sammai a ce su masu shaida ne akan cewa halittar kawunan su masu suka yi ta ba da haka ubangiji ta ala halitte su halittar sammai da kasai ba su suka yi ta ba ubangiji ta ala ne ya halitta sammai da kasai to mai iko a bisa ga halitta a karan fari zai gagare shi farfado da halitta a karo na biyu ba zai gagare shi ba wanda ya halitti babban abu zai gagare shi ya halitti abinda bai kai wannan girma ba ba zai gagare shi ba shi yasa abu ta ala ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-masal al-a'la fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim shi ya fara halitta a karan fari kuma shi zai farfado halitta a karo na biyu sannan kuma yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun halittar samai da halittar kasa su ne mafiya girma sama da halittar mutane abin nufi tun da Allah ya halitta samai da kasai su ne mafiya girma sama da halittar dan adam dalili ne kokwara kan yiwuwar farfado da dan adam a gobe kiyama kuma tun da Allah ya samar da dan adam a karan bari hujja ce kan ya samar da shi a karo na biyu abin nufi bukatar ku ta cewa a kawo muku iyayenku sannan ku yadda yu ai ga misali halittar kawunanku karan kanta a yanzu shaida ce akan yiwuwar halittar ku ko da iyayen naku a ranar tafi kyamma shine kulillahu yuhyikum halan thumma yumitukum ba'da qida'i ajalikum thumma yajma'ukum ila yawm al-qiyamati antum wa aba'ukum nari wa fihi walakin akthar an-nas la ya'lamun ina fata an fahimta ashe kun ga dai an ba su amsa amma ta wata hanya mai faɗi an kafa musu hujja da karan kawunan su dai idan suna so su yi inkarin tashin kiyama sai su yi inkarin numfashin da suke yanzu idan suna so su yi inkarin farfado da ɗan adam bayan mutuwarsa su yi inkarin rayuwar da kowa ke cikin ta yanzu in ko har akwai rayuwa a yanzu ko mai rayuwar ya san baki ne yayi kansa da kansa ba akwai mahalicin da yayi shi to wannan kwakwaran da lalle kan ya yadda kuma akwai rayuwa ta gobe kiyama kuma wanda ya rayuwar yau shi ne zai ta goban yadda ta yau ba ta gagare shi ba kuma ta goban ba za ta gagare shi ba in ma da a ce akwai abin da ya fi sauki tsakanin guda biyun da tsakanin na farkon da na biyun wanne zai fi sauki da na biyun ne zai fi sauki shi yasa yake wa huwa allazi yabda al khalqa wato a karan fari kenan ثم يعيده أكرو نبيه وهو أهون عليه da shi ne zai fi sauki in akwai abu mai sauki da mafi sauki a wajen Allah amma a wurin Allah komai mai sauki ne komai mafi sauki ne subhanahu wa ta'ala amma an yi amfani da kalmomin da dan adam zai fi fahimta da wuri amma ba dan wannan na da bala wancan na da wato ainihin sauki ba a wurin Allah komai mai sauki ne subhanahu wa ta'ala walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin kasai duk yana hannun Allah wa mata taqumu sa'a a ranar da kiyama za ta tsaya yawma idhin yahsar al-mubtilun a wannan yini ne dukkan wadansu farnata za su tafi akan ce al-mubtilu mafarnati ga mutumin da yake tabi batil min al-qawli aw al-fi'l duk mutumin da yazo da barnar baka ko barnar aiki ko guda biyu barnar baka ya furta kalmar da take kishe tauhidi da sauran maganganu wanda ba su dace ba al-munkar min al-qawl munkarin zance mummunan magana dole na cikin barnar baka barnar aiki bautar wani Allah saban Allah ayyukan barna da ayyukan bid'a duk wani na cikin wato al-batil min al-af'al kenan da haka idan an ce al-mubtilun su ne waɗanda suke a tau bi batilin min alƙawli wa batilin min alfi'il sun zo da barna a cikin maganganu barna a cikin ayyuka sun zama al-mubtiluna kenan to sune tabaqo a ranar tashin kiyama shine ma'anar wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun tallatin وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وبنجد وترى كل أمة جاثية wannan tara kullu ummatin na da alaƙa da yawma izin a wannan yini na ranar tashin kiyama ranar da aka ce yakhsarul mumtilun mabarnata za su tafe za su asara to a wannan yini wa tara kullu ummatin jasiya kai mai karatu za ka ga kowace jama'a kowace al'umma jasiya tana tattare wuri daya haka waɗansu masu fassara suka fassara wato kowace al'umma an bambance su da sauran al'ummomin da ba su ba waɗansu malamai suka ce tara kullu ummatin jasiya za ka ga kowace al'umma a gurfane a gaban Allah daga lafazin jasa fi ilimadi ya dusu dusuwan ko jasa ya dusi dusiyan wato ko kace ya dusu ko kace ya dusi duk ina zuwa a cikin larabci abinda ko wanda yake nufi mutum ya gurfana akan gwiwoyinsa ma'ana yanayin zama wanda gwiwarka da gaffan yatsun ka ne kawai ke taba kasa gurfane ke wannan shine zaman da mutane za su yi a gaban Allah wato zama na waɗanda za a hukunta a gaban mai hukunci zama na bayi gaba ɗaya a gaban mahalicci a wannan lokaci ba bambanci tsakanin wani da wani dara kullum ummatin jasiya kowa na gurfane a gaban Allah anas al-wujuh da hayy qayyum gaba ɗaya kowa ya kaskanta a gaban mai kowa mai komai shine Allah subhanahu wa ta'ala shine sarakun na ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma za a rike kiranta zuwa ga littafinta ko dai littafin da aka saukar mata dan a ga matsayar al'ummar game da littafin wajen imani da shi karantarsa aiki da shi aiki da hukunta hukuntan da ke ciki waɗansu malaman suka ce ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafinta ma'ana katuwar rajista da sunayen ɗaiɗaikun wannan al'umma suke ciki tare da aikin da kowa ya yi na alkhairi ko na sharri duk yana rubuta a cikin wannan rajista wato kenan kowace al'umma tana da rajista guda ɗaya da ta haɗe ya'yan wannan al'umma sannan a ciki akwai kowa da shafi da ya shafe shi bangare da ya shafe shi wani adadi na shafuka da suka shafe shi shi kadai a dunkule ga littafin su a ware kuma kowa ga fallon shafin sa wanda za a yi masa hisabi kan abin da yake ko kan abin da ya aikata shine kullu ummatin su da ina kitabi ubangiji ta ala al yawma tujzauna ma kuntum ta'malu a yau za a sakan ya muku irin abin da kuka kasance kuna aikata hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq wannan littafin mu ne gashi zai shaida akan ku da gaskiya lafazin nasaqa ku na nufin magana ko furci amma an ambaci magana ko furci ana ana nufin ba da shaida domin daga cikin abu mafi muhimmanci da ake ba da shaida da shi akwai baki magana da baka ake ba da shaida to littafin zai bayani zai shaida akan mutane yantiqu alaykum bil haqq wato yana furci akan ku ko yana ba da shaida akan ku shaida ta gaskiya inna kunna nastansifu ma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance nastansifu mana umartan mala'iku su rubuce ma kuntum ta'malun irin abin da kuka kasance kuna aikata daga nasaka yansa wanda yana nufin andas rubuce abu kwafo abu rubuta abu ka ga abu ka rubuta shi ka kidaya abu ka rubuta shi abinda mala'iku ke yi kenan su ji su rubuta su gani su rubuta su kidaya su lissafa duk su rubuta nastansiku muna umartar mala'iku su rubuce ma kuntum ta'malun irin da abin da ko kasance kuna aikata a ranar tashin kiyama kenan wa wudi alkitab fatar al mujrimina mushrikina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا لأن ذا أول الكتاب dan littafi a bincika a duba a buɗe ya yi bayanin mai ke cikinsa fatar mujirmi da musulki da min mafi kaga masu laifi azalimai suna tsorace dangane da abinda da littafin ya kunsa ba sa san a karanta a dan sun san ba su yi aikin kirki ba ba su kudurce a kidan kirki ba ba su mai maganganun kirki ba wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab za su rinka cewa ya kai kanmu wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabira baya barin babban abu ko kankani illa ahsaha sai ya lissafe ubangiji ce wa wajadu ma amilu hadira abinda duk mutane suka aikata sun same shi gashi nan a halarce a gaban su wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ta ala baya zalunta bayi to duka mutumin da ya imani da wannan aya da ire-irenta wanda ke nuna duk abin da muke cewa duk abin da muke aikatawa ko a gida ko a kasuwa ko a ofis da sunan addini da sunan kasuwanci da sunan siyasa a zaman hira ko mai mutum ke yi ana rubutewa kuma a kansa za a yi masa hisabi yo ai ya kamata dan adam yawa kansa gata wajen yayi taka tsantsan cikin me zai ci taka tsantsan cikin me zai aikata me za ka ci me za ka sha me za ka yi tafafi da shi me za ka kulla me za ka warware yi kokarin alkhairi kan ya santi sharri domin duk abin da mutum yayi ko na je ko na shekaran jiya har ya zuwa yau har ya zuwa gobe da jibi duk mala'iku suna nan su ba fasa za su wa inna alaikum alhafizin kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun Allah ya ma yalzu min qawlin illa ladayhi rasibun duk abin da mutum zai akwai mala'ika a halarce yana rubuce duk abin da mutum yi su malamai suka ce yana rubuce komai hatta aninul marid ninki da mara lafiya ke yi sai sun rubuta tare da mutum zai atishawa da mutum zai sai sun rubuta waɗansu malamai suka ce a'a mala'ika na taƙaitawa ne kaɗai akan abin da ya ta'allaka bihi hisab hisabi ke da alaƙa da shi zantuka na kirki na lada da kuma zantuka na barna na zunubi amma sauran zantukan da a ɗabi'anta aka yi su la ya ta'allaqu biha thawabun wala wanda ba su da alaka da lada ba su da alaka da zunubi mala'ika baya ba, amma zancen da ya fi karfi shine zancen da yake cewa komai za su rubuta sai dai da an tashi ranar tashi kiyama sai a ware waɗanda dama ba su da alaka da hisabi ya ajiye su gefe guda da tari da kai da murmushi da kai da cewa zan je wuri kaza zan dawo daga wuri kaza mika da kai da atishawa da kai duk a shafi su ninki da karin kai a'a kogi da ninki da kika rinka yayin nakuda da a shafe su amma duk abin da ya shafi yana da alaka da hisabi a bayan da lada ko a bada zunubi to sai a tabbatar da su a kansu za a gina mutum hisabi ran tashin kiyama shi sa don mai hankali sai yawa kansa gata ya ga tawa maganganun da zai yi na alkhairi ne ayyukan da zai yi na alkhairi ne inna kunna nastansu kuma kuntum tabarun tallatin فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما ودن سكي إيماني كما سكي أيكا نجري فيدخلهم ربهم في رحمته ودن أبنجي زي تكدسوا تكي رحمته Allah sa mu cikin zalika huwa al-fawz al-mubin wannan shine rabo wanda yake mabayyani rabo wanda yake a fili wa amma allazina kafaru amma waɗanda suka kafirce ma ubangiji suka bujire masa za a ce da su afalam takun ayati tutla alaikum shin ayoyina ba su kasance ba ana karantar da ku su tattakbartum amma sai kuka yi girman kai wa kuntum qawmun mujrimin kuka kasance mutane mabarnata lafazin al-mujrimun daga azrama yujrimu ne idan takaba jarimatan min al-jara'im idan mutum ya cewa wani laifi cikin laifuka sai a ce masa mujrim wato mai laifi to kuma laifi mafi girma shine kafirci shine bujirewa Allah shine rashin yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ake cewa kafirai mujrimai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani Allah ta ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim za a ce su afalam takun ayati la alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin kuka yi girman kai ko kasance mabarnata ko kuka zamanto kafirai su da kansu za su yi bala arja'ana nazir fa kazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu kunna nasma' aw na'qid ma kunna fi ashabi sahih Allah ke fa atarafu bi dhanbihim fa suqan li ashabi sahih da kansu za su ba da shaida kan kawunan su cewa lallai manzo ya zo musu lallai an karantar da su ayoyin Allah amma su ne suka kare su ne suka da gangan manzo bai gajiya ba wajen wa'azi da bayanin hujja masu wa'azi wakilan manzo masu cin gado na gidan annabta ba su gajiya ba wajen bayyana dalilai da bayanan hujja amma su ne waɗanda aka karantar din suka kangare da haka hujja za su tabbata a su za su Allah ce fa'ata rafu bi zambi da kansu sun yarda da laifukansu da haka fusukan li ashabi sari Allah ya tsare mu وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا قيل إن وعد الله حق idan an ce da su lokacin da ake musu wa'azi lalle alƙawarin Allah gaske ne wasa'atu la riba fiha kiyama babu makawa babu shakka dangane da zuwanta kuntum sai ka sun ma nadari masa'a mu ba mu san ba me ake kira da kiyama cikan faɗa hakan dan izgili wato ainihin dan tahakkum ma nadari masa'a Allah ta inna zunnu illa zanna cikan magana su kenan sai ka san sai inna zunnu illa zanna mu dai kawai abin da kuke faɗa zato muke yi amma ba mu da tabbas kila abin ya faru kila ko ba zai faru ba da haka ba mu da ne wa ma na hannu bi mustaqinin da dai mu ba mu zanto masu sakankancewa ba akan yiwuwar tashin kiyama mu da kun faɗa muna da su kila abin yi kila ko ba zai yi ba wannan haka suke faɗa a duniya lokacin da aka yi musu wa'azi amma a ranar tashin kiyama fa wa badala musayyi'atu ma amilu abinda munin abinda wato ainihin suka aikata sai ya bayyana a gare su munin abin shi ne sakamakon da aka yi tattali na abin da suka aikata na kafirci zai bayyana a gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sannan irin abin da suka kasance suna izgili da shi zai auka a kansu suna izgili da zuwan azaba azaba za ta fada kansu kenan wa kana yawman nasafa وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله غزوا وغرتكم تأتيكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ubangiji ta ce wakila za a ce al yawma nan sa za a ce da su kafare a yau kam za mu bar ku a cikin azaba kama nasitum liqa a yawmikum aza hada irin yadda kuka bar gaskata haduwar wannan yinin naku na yau lafazin annisiyan a nan yana nufin attark kamar yadda na sha faɗa mana a baya lafazin annisiyan yana da ma'ana guda biyu a cikin alkur'ani annisiyan yana ɗaukar mantuwa annisiyan yana nufin barin abu kyale abu wato gashi kana sanar da shi amma ka kyale ubangiji subhanahu wataala baya mantuwa قال علمها عند ربي في كتاب الله يضل ربي Wala ينسى ubangiji baya mantuwa dan haka ba zai yiwu ka ce al yawma nansakum yau zamu manta da ku ba kama da fitu liqa yawmikum hadha sai dai da yazo kana nufin al yawma nansakum a yau zamu ƙyale ku cikin azaba da wahala kama da kamar yadda kuma kuka bar littafin da aka saukar muku ba ku yi imanin bi ba kuka kyale manzo ba ku bi shi ba lokacin da yake karantar da ku liqa a yaumi kuma haza haɗuwar ku ta wannan yinin naku na yau ranar tafin kiyama wa nar makomarku ita ce wuta wa ma min nasirin ba ku da waɗansu mataimaka da za su tsare ku daga azabar Allah ko su sassauta muku tsananinta ko yawanta zalikum bi annakum tasabtum ayati llahi hudwa hakan ko zai faru a gare ku ne saboda kun riki ayoyin Allah da ake karantar da ku huzwan a matsayin abun yin izgili wa garrakum hayatud dunya rayuwar duniya ta riga ta ruɗe ku har kuka rinka cewa ai babu wani hisabi babu wani tafi kiyama kuka kyale addinin Allah kuka bi son zuciyarku wal yawma la yukhrajuna minha a yau kan ba za a fitar da su daga cikin ta ba wala hum yusta'tabun kuma ba za a karbi uzurin su ba ko da sun bayar da uzuri ba ma za a ce ku kawo ba ballantana a karba Allah ya tsare mu ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله الحمد دكا دنجن يبوينا تبتا ليك الله في كتي رب السماوات ubangijin sammai guda bakwai wa rabbil ardi ubangijin kasai su ma guda bakwai rabbil alamin ubangijin al'alamin wato halittu gaba daya lafazin al'alamin jami'i da haka akwai suka da ke kan kwamishin masallaci da yake bukatar yin wasu tallafa kuma waɗanda suka saba karɓar taimako daga waje wato ɗan hizba masu yunifom da kuma wanda suka saba karɓar nan ciki da allah sai a zagaya allah ya ba yi ikon taimakawa mai tambaya ta farko yana cewa akwai wani malami wanda kullum za a wuce ta gaban sai an cire takalmi to hadisi ne ya ce a yi hakan ko kuwa a iyakacin sani na ba hadisi ba ne sai a haka hadisi bai ce ba don za ka wuce ta gaban wani sai ka cire takalmi hadisi ya nuna ma halaccin yin sallah da takalmi lokacin da kace sallah kuma a gaban wa kake a gaban Allah domin mai sallah kai ku dana surutu ne kuma mai sallah yana munajati ne tsakanin shi da Allah Allah da kansa ya faɗa cikin hadisul qudusi wanda imamu muslim ya rawaito yace kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah gida biyu na da bawa idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah sai ce ni abdi bawa na ya gode ni idan bawa ya ce arrahman rahim sai Allah ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni idan ya ce maliki yawmiddin sai Allah ce majjadali abdi bawa na ya kambama ni ya girmama ni idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah madaukaki zai ce wannan tsakanina ne da bawana wato yana bauta ni kuma ne ake wa bauta yana neman taimako ni kuma ni ne ake neman taimakon a wajen sa tun daga hijirin siratul mustaqim har zuwa wannan dalil Allah zai ce na ila abdi wa li abdi ma sa'ala wato waɗannan gaba ɗaya addu'o'i ne da bawa na ya roƙa abin da ya roƙa din na tabbatar masa a shahid anan gurin ne lokacin da ke sallah yana munajati kama sa da Allah tare da haka manzo Allah ya nuna halaccin mutum ya iya sallar takalmi in takalmin sa babu da dasa aji in babu da sai aji to a cikin babu auna lokacin da zaka wuce ta kusa da wani malami dan kauce takalmi baka saba Allah baka saba manzo Allah ba a ga bai suna cewa wannan al'adu ne irin namu waɗanda kuma bai kamata a ce malamai su furta su ɗalibai a kansu ba idan al'ada ta cikar da koran addini gobe yake a hakuri da ita akwai hanyoyi na girmamawa da mutuntawa wanda almajiri zai wa malami ya'ya za su yi wa iyaye mabiya za su yi wa shugabanni amma kowace irin hanya ta girmamawa za a yi ta ne gurgurdan yin zaki da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu mayar da al'ada ita ce ma'aunin mu a'a mu mayar da abinda Allah ya tabbatar cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah su ne ma'auni da za mu auna maganganun mu da ayyukan mu akai ya halatta mutum ya aure yar matar babansa ina jin abin da yake nufi kamar agolar babansa mahaifinka ne mahaifinsa ne ya auro mace matar tana da ya a can ta haihu a wani gidan sai mahaifinsa ya auro matar to kuma shi dan sai ga wannan yar ta matar mahaifinsa ya halatta ya aura ina jin tambayar da ya halatta ba ta cikin matayen da aka haramta masa matayen da aka haramta maka dama haramci ta fuska uku ne ko ta fuskar dangantaka ko ta fuskar shayarwa ko ta fuskar sarakuntaka so ita ma ba za a ce ta fuskar dangantaka ba idan uwar ta tayar da kai to a lokacin iyar ta zama harama akan ka don saboda hukuncin shayarwa ba don mahaifinka ya aure ta ba in ko ba ta tayar da kai ba to kaga kenan ba ta cikin waɗanda za a ce dangantaka dangantaka ba ta haramta maka wannan yar ba shayarwa ba ta haramta maka ba ko surakuntaka ba ta haramta maka dan kai ba surukar ka bace ba ina ba da mahimta in dai ka duba cikin al-muharramat da aka yi bayani a cikin nisa'i wannan matar ba ta wani man alaikum ummahatukum wa banatukum وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت wannan guda bakwai su ne wanda qur'ani ya nasanta ta fuskar dangantaka uwa ya yar uwa ita ce ya ko kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wanda wata yar ba ta shiga cikin wannan ba uwa ɗaya kuke ba ba uba ɗaya kuke ba ballantana kuma ce uwa ɗaya uba ɗaya amma ita ce yar uwar mahaifinka yarsa ko kanwarta kala ita ce yar uwar mahaifiyarka yadda ko kanwata ba da yake kenan banatul asi yar dan uwanka wannan dan uwan wanka ko kaninka yarsa haramun da ya aure ka banatul ukuti yar yar uwarka yar uwarka din nan yadda ko kanwa gare ka yarsa haramun da ya samu ka kai wanda ne kuna dangantaka ina fata mun fahimta don haka da ya halatta ka aure ta idan liman ya kammala hutuba ta farko kafin ya tashi tafiya biyu a ranar juma'a ana yin addu'a babu wata addu'a da ake yi suna ita ce shine a shiru kawai wannan yan daƙiƙa ɗin da liman yan dakikokin da liman zai zauna kafin ya tashi shi ba a ce masa ce komai ba ko ma mu ba a ce masa ce komai ba shiru shi shine sunna da duk abin da zaka ce a lokacin kuma ka saba sunna ko karatun qur'ani kai auren ka saba sunna kana ta daga hannun sun da zuwa kake cewa ne abinda suke badalahum bada ai daga bada ya budu idan abu ya bayyana badalahum ya kuma amin munin abin da suke aikata zai bayyana gare su a ranar tashin kiyama an gane ku wa haqa bihim ma kan haqa yahiku ma'anar sa zala yanzu wa la yahiku al-makru sayyu illa bi ahli yahiku mudari'in sa kenan haqa madi haqa bihim ma kanu bihi yastazun haqa fi limadi ne ma din ne fa'ilan ma kanu bihi yastazun haqa bihim Abin da suka kasance suna ingilinsa zai auka a kansu suna manzo ingilin azaba suna cewa ajilla na ke tara qabla yusa to ranar hisabun za su ga azaba haka bai kuma kalin hisabun da ke ina ba da ka fahimta wallahi wa'ala ina son cikakken bayani dangane da sayan kayan abinci a lokacin da aka gama aikin gona wato da kakarsa a siya a ajiye domin ya ƙara kuɗi a fito da shi a sayar don mun tambaya hakan ka ce hakan ya halatta sannan kuma a cikin karatun ka na arba'un hadis na mai duguri kasar na takwas a cikin amsoshin tambayoyi ka nuna cewa duk abincin da ake bukatar ta yau da kullum baya halatta a saya don jiran ya ƙara kuɗi a sayar a fahimta ta ba cin da zuwa tsakanin watan fatawa da kaji a cikin kasar na takwas na arba'un hadis na wani na yi tun wajen shekaru takwas da suka wuce baya ko goma da kuma abin da kaji cikin wannan arzikin da na faɗa ba cikin karo da zuwa abin da na faɗa a wancan lokacin daban da abin da na faɗa a wannan lokacin ya halatta mutum ya sai kayan abinci a lokacin kakarsa ya ajiye idan kaka ya wuce ya sayar da ba. bai halatta ba mutum ya sai kayan abinci da ake bukatarsa a lokacin da ba na kakarsa ba da nufin nan gaba ya sayar don ya ba. fatawa dai ko gobe daban-daban ce wanda ya fi cikin wani lafiya bai halatta ba yanzu ko sai ya halatta zai dauka da Allah ko sun karo da juna ba sun karo da juna ko ya san lokacin kaka an yi girbi an kawo amfanin gona ga nan a cikin a kasuwanni a wannan lokacin ya halatta yanzu ka sai gero ka ajiye ka sai wake ka ajiye ka sai gyada ka ajiye da nufin cewa nan zuwa watan al-muharram ko safar lokacin kaka ya wuce ko bai wuce ba an shiga ne ko ba shiga ba to lokacin sai ka fito da shi sai ka sayar ya halatta amma bai halatta ba kamar a cikin safar ko a cikin muharram a lokacin ka ce zaka je kasuwa ka sayo gero ka sayo wake ka sayo dawa ka sayo masara ka ajiye dan idan an shiga rabiul awwal rabiul thani rajab sha'ban ka ce zaka fito da shi ka sayar dan a lokacin ba lokacin ka kasari ba abinda ake kallo yau ta kasa ya kai mai son ka ajiye in ka sai abu lokacin kaka ya halatta in ka saya a lokacin da ba na kaka ba bai halatta menene bambanci lokacin kaka ga shi nan baga baga sayansa a lokacin shine zai haɓaka tattalin arziki rashin sayansa shine zai sa manoma su ta gayyara amma idan ka ce za ka saye ta a lokacin rani to a wannan lokacin za ka ƙara talakawa masu sayan kwano daidai musiba da wahala da kunci na rayuwa a yanzu ko dan ka saya me ka kara musu ba wani abin da ka dora musu na wahala ina ba ta fahimta to kullum waɗannan ababai su ne waɗansu ba sa bambancewa yanzu wannan tambayar ina jin shekara uku kenan ba na yin wata biyu ko uku sai an yi ita ko a yi a nan masallacin ko a yi ta mai duguri ko a yi mun aboki ko a yi mun a rediyo jigawa ko a kaduna ko a kasuna duk dai inda da sai kaji wani ya halatta a sai ka sai mutane me yasa ba sa fahimta ko kuma sun fahimta a so suke ka faɗa musu abin da ya musu daɗi a rai sai in kasa gane ko kuma sun fahimta wani kuma ya rudar da su wallahu ala amma dai ku gane cewa duk inda ake magana ihtikar ka duba hadisin ihtikar imam muslim ne ruwaito shi ka duba sharhin da imam nawawi ya rusa ka duba ihtikar a cikin littafin mughni ko littafin al-majmu' sharh muhazzam lil imam an-nawawi ka duba intikar a cikin littafin ibn hazm al idan ka fitar dukkan maganganun da malamai suke suna maganar cewa haramun ne sayan kayan abinci in ba lokacin kakarsa ba ne in mutum su zai wa mutane kunci ina ba damu fahimta in ya saya mutane za su shiga cikin mai to wannan haramun ne ya saya ya ce zai aji amma lokacin da babu wannan ba ya halatta ko mun ja buga misali kuka ce nan tsakanin da Allah manoma da suka je suka yi noma duk gure ta gure ta sun tsora ta kan Allah kai kaka sai da kaka zai aure da iyarsa sai da kaka zai wadansa aure sai da kaka zai gyara katangar gidansa ko darnin gidansa sai da kaka zai kara sai wuta ko sai galba ko hauya kafin ke karar duk ya ɗora mana kan mai amfanin gonarsa bayan ya yi noma ya tara wanda yake son ya ci ya kimshe a rumbu wanda yake son ya sayar ya tashi ya kai kasuwa sai ka ce bai halatta ba a saya shekara mai zuwa mai noma <laughs> saboda kan haramta a saya kan haramta a saya wacce duk kun shekara a saya haramun ne haramun waye bai noma don ya zama hasara noma ya zama fara a lokacin sannan a yanzu a yanzu musamman hikimar shi ne a samu masu saya don haka na ta ba da shawara cewa ya kamata gwamnatoci na jihohinmu da ƙananan hukumominmu da masu kishin addini da kishin al'umma cikin masu kuɗinmu 'yan kasuwarmu ya kasance idan kakar ta yi a yanzu ga masara ga gero ga dawa ga wane ne ga shinkafa ga wane ne su je su saya gwamnati ta saya da yawa ta aji idan gwamnati ta ce kowane kwanan masara naira arba'in ko naira hamsin gwamnatin jiha ko karamar hukuma shi kenan bayan wata hudu an fara shiga rani sai ta fito da biyu za ta sai da ji naira sittin ta sayar naira ta saya naira arba'in za ta sayar sittin ko ta saya naira hamsin za ta sayar sittin dan Allah ba zai yi ga jama'a ba ba ta faɗi ba wato gwamnatin ta ka ta fuska daban-daban na farko ta ba na biyu ta sa ɗan kasuwa ba su yi hasara ba na uku lokacin da za ta sayar ta sa kuma masu sayan daidai su kuma ba su sha wahala ba sun samu sannan na hudu idan ba a yi wannan idan gwamnatin ta yi wannan ta hana kamfanonin giya na kudancin kasar nan da suke zuwa arewa kawai don su sai masara su tafi da ita su yi giya su yi barata an hana su sayan wannan kuma a Najeriya wanda ake zama irin na dantar wanda akwai ka iya rikici saboda zalunci ya yawa saboda rikicin kudu da arewa rikicin musulmai da wanda ba musulmi ba rikicin ina ne da ina ne yana da rikicin a gane kishin da gwamnati take wa al'ummar da gwamnati ya kasance ita ce take da ta cewa akan harkar abinci dai idan ana rigima ba abin da fi wahala irin ne abinci to amma a yanzu kai shiga kasar rano ka shiga kasar kibiya ka shiga garko da sumaila da kasar tudu wada daga nan haka ta ka shiga cikin kasar zazzau galibi inda ake noma masarar nan sai ka samu inyamare ne arna suke zuwa su sai ta ka tafi kauran namo da wajen shinkafa wajen ina ne inda ake yin wake sai ka je ka samu inyamuri da gajeren wando matsayacin ya da trailer biyar da da wake ba abin da ne ba ina gwamnatin jihar zamfara ba ta sayi ba ta kyale wani kawai zai sayi gaba ɗaya abincin da ta fi ita gwamnatin ta saya mu da in ya fi ƙarfin buƙatar ta shi wancan da zai saya ya zo ta bashi farashi ya saya a wajen ta. ita ma ta haɓaka tattalin ta ko ba haka ba idan so in za ta sayarwa talakawanta da rani abinda ta saya kwano arba'in bayan ko talakawa ku saya hamsin hamsin sai ku cin sittin aka saya dai an raba an daga sharrin dukkan yan kasuwa sannan in wancan ya zo da hukur zai saya a ce in yana so kowane kwano naira yi. kun ba haka bai zai duka a ingu ya ji kuma zai fito dan banza dole ya saya suna mana takama da fetur ga abinda mu za mu rike tumatiri da tattasai ba da albasa da asaluhu idan muka rike waɗannan da gaskiya idan mu rike ba da waɗannan mutane amma kullum su zage mu a jarida kullum su kimutuncin mu sannan kuma shugabannin mu kullum suna ta su kullum yi musu rukuni da sujada kullum suna kaskanta a gaban su sun mai da mu din ma mu zama kaskanta duk wannan rufin kifi al'umma ne noma din nan fa noma din nan fa wannan kawai idan ka tsaya ka sarrafa ta hanyar ta dace ka ɗauki dan girman Allah ka ɗauki titi daga nan wurin daga nan da ka fita ka bi titin gwarzo kafin ka je da yin kilomita ɗari ne dam nawa abu ba kwaye ba ku abin hanya amma kuna yin ba ku nuna kawai titi kuke bi ba ka san ma an da kuka muke da shi jam nawa audu ba kwai wajen biyar ne manya manya masu ruwa guda uku ne amma me ake da su ba a amfani da shi tun daga lokacin da aka yi sama da shekara ashirin da biyar ko talatin har yanzu ba a amfana da shi ma'ana cin wayar abin bai kai biyar cikin ɗari ba ka duba babauda ka duba wanda Allah ya bai wa kanu din ka duba dan wannan da kunci ka duba ina ne ka duba duk ko ina ruwa ne ko ina arziki ne ka duba idan kika jihar Jigawa ka duba fadaman fadaman adai da jama'ar nan ka duba idan kaje kai wajen aure kai wajen kasu ma har ka ji adai har ka ne ka duba tun daga hadai da ka bi titi ka buga ruwa gabas ka je wajibi guri har ka je gaswa har ka je abin nan ka ba dai ka ba sai da arziki amma ubangiji ta'ala bai ba mu shugabannin da hankulan ya kai kan wannan ba kudaden da aka karba a wannan shekaru takwas kudade dai kudade da aka karba a wannan shekaru takwas a ce an kashe rubu'in su kwataɗin su dai cikin hududun su akan harkar noma da ba ma cikin kaskancin da muke cikin amma ana nan kudin kawai rubutu ake a kansu daga tarayya jihar karamar hukuma dubu ake a kansu. babu wani bambanci tsakanin jihar Kano da Kaduna da Katsina da Zamfara da ina ne sai dai ka ce a nan akwai dama dama sama da nan a can akwai dama dama sama da can dama dama amma wai ka ce a nan garau ne a can kuma a zero babu wani babu inda yake garau gaba daya idan aka ce za a sai wannan kofin a ajiye a ofishin wani shugaba kudin wannan kofin a kasuwa a ce naira talatin talatin ne ko hamsin hamsin ne idan kaje aka bude maka fayil din da aka yi kwangilar sai wannan kofin sai ga an sayi shi naira dubu biyar da ɗari shida da kuma hamsin da biyar. Kata da da ƙarya sai mutum shi kaɗai idan yana da fawa sai ya sa ya kawo suna ma'aikata na ƙarya a ɗauka. sunayen ma'aikata na karya. a yanzu ba a yanzu ko da anan Kano ko da da sunan kari'a sun ba da sunan su sun ba da sunan matansu ana biyo ƴaƴan da matan albashi suna gida yanzu ya halatta musu wannan a ba ɗanka albashi a ba matar ka uwar gidan da ta tsakiya da ta karshen da ta wace ka kowace a ba ta albashi ko ba abin da suke yi shi ma don haka kawai a ɗauki kuɗin jama'a me ya halatta musu wannan sai girman Allah da mai za su kare kansu gaban Allah ranar tashin kiyama in ka ce dan ka ya bar wannan goyi malamin addini ke min da kace Allah lalace da mun dawo da ana kora masa kaya kace Allah lalace da ya bo mu daji da ba dole masa kaya ba da ba mu kullu kanwa ba da haka dole wato abin yana da takeici abin yana da takeici al'ummar mu dukkan makamaci na zama al'umma tana da shi abin da tarafa shugabanci mai tsoron Allah da kwatanta adalci abin da tarafa mutane tsayayyu waɗanda za su riƙe mukamin da suka dace da su yawanci sai ka ga mutum an baki mukamin wato wanda ka san ka je sai ne dinka maka riga irin wanda ake cewa je kana danka da karshe zuba masa rigar ta zuba kasa a ce ai ba kome na maje gaba ne to yawanci makamin da wadanda suke rike da shi irin na maje gaba ne ma'ana bai ke rike mukamin ba an ba shi irin an sa hula kamar mai kora ta zo har kunne ta maje gaba ce an ta ce wani har kasa na maje gaba ne an ta ci riga rigin bai iya sadewa ba duk ta ne ne na maje gaba ce to haka yawanci mukaman suke mutum bai cancanta ba ta ko ina ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama kenan wakilin amur ila gani ahali kuma yanzu dan Allah in malaman mu suna da gaskiya suna da tsoron Allah yanzu a ce mutum daya ya tantance shi musabaka ya shiga musabaka ya ci musabaka zai wakilci jihar Kano misali ko zai wakilci jihar Zamfara ko jihar Kaduna ko jihar Katsina dan Katsina ko dan Kano ko dan Jigawa ya ci musabaka ta kasa zai wakilci Kano ko zai wakilci Najeriya a Saudiya dan girman Allah ya halatta kawai dan mu malamai da sai mu je mu ce ga mutum goma ya rike wannan mutumin fata zai maka mutum goma a sauki kudin bayan Allah a baku ku tafi da sunan mutum daya shi ta kadai ya Qur'ani ku duk ku iya ba ku ga amfani ku kafi in ya ba ta da za ku yi in ya manta hukuncin da zai cikin kuwa zai tana miki kawai a ɗauki bayan Allah ba ku ba ku jin tsoron Allah ka tafi ko ana musabakar kasa a sokoto ko a kebbi waɗansu za su tsinci kan mutum biyar ko shida ko bakwai ko ma goma ne sai ga irin cewa wajen mutum arba'in ko sama da haka duk kuma a tallafa wa gwamnati a bada kuɗi wannan tsoron Allah ne wannan gaskiya ce sannan abin da zai baka haushi cikin wanda suke daga yan musabakar ba kaga dai musabakar karatun ne ake to shi yawanci yan rikiyar ba su da alaƙa da Qur'ani ko ta kusa ko ta nesa ba abin da ya hada su alqur'ani a cikin alaƙoƙi guda hudu guda hudu da ake so mutum ya guda biyar ko hudu da ake so alqur'ani alaƙar imani alaƙar iya karatu alaƙar sanin ma'ana alaƙar aiki alaƙar kina zuwa gare shi wannan sune alaƙoƙi guda biyar da za ka yi tsakaninka da alƙur'ani a cikin ɗaya kai kawai mu kore musu mun yi sun yi imani da alƙur'ani amma su karanta mu ko fatiha wanda suke ko fatiha su karanta aji su ja aji haka wani ke jawara da su gwamnatocin da gwamnonin ya kamata su yi kanin hari duk wanda zai yi kan dan sabaka sai a tambaye shi musabaka nan karatun alqur'ani qur'ani mai albarka ne san albarka to ka biya tikin ka qur'ani littafin ne albarka ka biya tikin ka nemo albarka amma mai nuna sai ya ɗauka daga cikin cikin jama'a baka ina dafa mana ci wani ya dubo wasu dogon tambayar da bana iya fahimta don ya yi ƙananan rubutu ina ga daga cikin abin da zai taimaka rubutu ya zama wara-wara zai fi taimakawa mutum ya gane ba haka da sai mu take ta kan haka kuma anan nake ba ku sanarwar cewa tafsiri ne daga yawan in Allah da mun dawo mun dawo tafsiri kuma za a ci gaba insha Allah sauran suka da suka shafe ne zan sanar da ku a lokaci na gaba a yanzu ne mun dawo tafsiri ne kadai sauran suka kuma insha Allah zan sanar da ku a lokaci na gaba karatun Dr. Muhammad Sani Umar na Jawahar Bukhari zai fara daga gobe na Dr. Bashir shi ma muna sanin zai fara daga jibi na malam abdulhab sai tafi na sama in Allah ya kai mu ina ba ta fahimta saboda haka ne wannan dai sune muhimman sanarwar da ya kamata sai in Allah ya kai mu lokaci na gaba kuma da Allah yan kwamiti yan kwamiti suka shafi masallaci kwamitin zartarwa wato shugabannin kananan kwamitoci da su. idan an tashi yanzu bayan an yi sallah kai tafiya wadda ba za ta wuce yan mintuna takaitattu ba wato dan mu fuskanci sauran ayyukan da ke gaban mutum da an riga an dawo bakin aiki Allah shi mana gaban ka ta